sai wani wanka kai aka hanya yace tunda na baro gona ruwa ke duka na har na shigo cikin gidan to wani wanka ya saura wai ruwa da ke shi aka hanya wai ba sai yayi wanka ba karshe da suka ringa ɗebo ruwa ko kodin suna watsa masa da tsiya tsiya sannan suka samu ya watsa ruwa mazaje idan kuke wannan ba ku adalci ba ba ne ba ba adalci ba rayuwar aure ka rinka wanka kana kwalliya a gida kana shafa tunani akwai wani dattijo cikin magabata ɗansa ya aure sai ya ce masa ka rinka shafa tunani Ya ce baba saboda me yace masa fa innal mar'a idza shammatil warda zakaratin nikah mace duk lokacin da ta ji kanshin turare to a lokacin ne take yin tunanin aure idan ta ji kanshin ne kanshin turare mace ba abin da take so kamar ta ji kanshin turare a jikin mijinta ba tsada yake da shi ba ko na naira hamsin a dan baka ka rinka dan gogawa kana canza kala a haka sai ka ga abin ya kara tafiya da ni Allah ta'ala ya samu dace Allah ya ce inna fi zalika la ayatin lalle cikin zamantakewa tsakanin miji da mata akwai ayoyi da yawa in ji Allah amma li qaumin yatafakkaru ga mutane waɗanda suke yin tunani Allahumma ja'alna minal mutafakkire menene aya ta gaba da rama wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yayi dan gani. inna fi dhalika la ayatin lil alamin Allah yake min ayati hira daga ayoyin da za ka gane girman Allah da matsayin Allah cewa Allah shi kadai kamata a bautatawa khalqus samawati wal ard Halitta samai da me da kasa ka kalli sama da me aka tokare ta idan za a yi bene ba sai an sa fila an tare dukin din ba ko zai ba dora shi akan iska yo ga saman nan gaba ɗaya Allah ya aje ta a sama babu abin da ya tokare ta rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allahu alladhi وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة بيهكا وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها wannan aikin wane ne ana rama hada khalqullah me kace ana rama aruni ma da khalaqal ladina min duni wanda aiki sai Allah hada khalqullah Allahu akbar فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله أكبر الله أكبر Allahu akbar wato Allah shine wanda rafa'a samawati ya ɗaukaka sammai da gaira amadin ba shi shikin da ya tare Allah ya ce ba kuma wai wani abu ne da wai sai wani ya maka furubin ba ta rauna haga nan kuna gani ba ka bukatar sai wani ya zai maka bayani ko ba ka ga saman ba akwai abin da ya tallabe ta yanzu teburin nan aka cire mai kafafu ina zai to ya kai ta sama ta tsaya da sama da wannan teburin wanda ya fi nauyi kai baka gane wanda ya rike saman nan a sama shi ya kamata a bauta ta mashi ba har yanzu baka san Allah ba Allah ya ce wa alqatil ardi rawati an tamida bikum wannan kasar san da Allah ya halicce ta tangadi take tana tangadi ne tana rawa tana girgiza Allah sai ya jefa duwatsu a cikin ta ya kabe ta suka zama kamar noti aka daure kasar gamgam kamar dan balto aka daure ta ta tsaya kyam ka tsalle ka yi jijjiga ka hau mota kai gini tana nan daren ba ta mutum jihar sannan Allah ya sauko da ruwa daga sama wa ya sauko daga ruwa daga sama Allah madaukin sarki sannan Allah ya watsa dukkan dabbobi a cikin ƙasa duk dabbar da ka gani akan ƙasa wa ya halice ta sannan ya saukar da ruwa daga sama sannan ya tsirar da tsirrai ga sunan masu daraja masu ban sha'awa duk waye wannan aikin shi yasa ya ce min ayatihi khalqus samawati wal ard yana daga ayoyin shi halittar sama da halittar ina ƙasa wannan ƙasar wayin ta ya muka yi muka san Allah ya yi ta akwai wanda ya taba cewa shi ya sama akwai wanda ya taba cewa shi ya halitta kasa banda Allah Allah shi kadai ya kila mu yace shi ya sama shi ya kasa duk duniya har auna bai ce shi ya halitta kasa ba hmm. shugaban kasar Najeriya shi ya halitta kasa ba ku an samu wannan kasar shi wannan mai shi ya halitta ta wa halitta ta wani iko sai Allah hmm. shi yasa a jihar Sokoto zaka samu akwai kwamishinan yayyan kafila yayin da tafiyo amma ya kashe yin kafila inda sai yadda Allah ya halicci filin ba yayi tafiyo in ya wuce kuma ya fika gasa iska wani ya zo gaba shiga da gawa <laughs> wa min ayati khalqu samawati wal ard Allah yace waqtilafu alsinatikum wa alwanikum sabawar ku da sabawar ku wannan ma aya ce inji Allah madaukin sarki harshe yakan zo da ma'ana daban-daban a cikin alkur'ani mai girma yakan zo da ma'anar wannan harshe da ke kadawa cikin baki idan na adam yana magana hmm. kamar yadda Allah ya ce alam naj'al lahu aynayn alam naj'al lahu aynayn yawa wa lisanan wa shafatayn sannan wa hadaynahum Allah ya ce wa shi da adam kan alam naj'al lahu aynayn ashe ba mu sa masa ido guda biyu ba wa lisanan muka sa mishi harshe wa shafatain sannan muka sanya mashi labba guda biyu me ake magana nan da aka ce wa lisanan ne wannan harshe da ke kaɗawa cikin baki wanda labba guda biyu suka rufe to wani lokaci kuma qur'ani in yace lisanan ba wannan harshen yake nufi ba yana nufin yare yana nufin me kamar da Allah ya ce ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ليبين لهم فيضل Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka taba aikawa illa bi lisani qaumihi lisan nan ba harshe wannan da ke motsi cikin baki ba illa bi lisani qaumihi ai illa bi lugati qaumihi sai da yaran mutanansa idan ku fulani ne yanzu a turo muku annabi sai a turo ba fulatani to fulatanci kadai kuke ji ba ku jin wani yare wanda fulatanci sai aka turo muku annabi ba barbare yanzu yana muku inda kausu yau kausu gidan wa za ku gane ba za ku gane mai fara yanzu ku hausawa ne sai aka turo muku wani ba faransi aka ce shine annabi yanzu yana muku bunjuru miziye za ku gane me yake nufi ba za ku gane me yake nufi ba shi yasa idan ku hausawa ne sai a turo muku bahaushe idan ku turawa ne sai a turo muku ba ture. in bare bari a turo muku ba bar bare haka Allah yake tura annabawa a duniya hmm. shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake Allah ya turo shi a duniya gaba daya hmm. duk duniya ake so ya wa'azi to Allah bai turo shi ya magana da yaren duniya gaba daya ba sai Allah ya dubi a yarukan duniya gaba daya wani yare ne ya fi fasaha wani yare ne ya fi hikima ya fi fasaha sai ubangiji cikin kudurarsa sai ya ga yaren larabci ya fi kowane yare fasaha a duniya sai Allah ya ce to bari in zaɓi yaren da ya fi kowanne fasaha sai in turo ka da wannan yaren domin ka isar da fasahar yaren ka isar da addinin cikin fasahar yaren wa duniya gaba ɗaya wannan ne yasa babu annabi ba haushi ba annabi ne kun san annabi jira ko wanda bi ta wani annabi wani mai musa falu koko wani ba haushi fa dan gudu wajen dogon dutse a taurara a taurara a taurara wani a nan dogon dutse nan nijar hawa nisa sosai Wani rufe ce shi ma a dabi kwanaki ya taba shigowa Najeriya ta wajen ƙauyukan kan giwa da ya je ce ya dauke musu azumi mutanen ƙauyuka kuma suka daina azumi wa an dauke musu yanzu haka abin da zai baku mamaki akwai waɗanda sun yadda annabi ne suna nan tare da shi akwai shekarar da na taba kawo hotonsa a wajen wannan tafsirin na nuna muku da wasu cika da yake kokarin ya allantar da kansa da ya rubuta yanzu mutane na nan wasu suke da shi annabi har zuwa ake ana masa waka ana masa kirani ana farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe farin cikin mu Allah ya aiko bahaushe wai Allah ya aiko bahaushe wai tun da gashi Allah ya aiko bahaushe ko wajen hisabin mu da Hausa za a yi shi wasu da Allah ya jiro bahaushe annabi wai to ko hisabi an je za a musu lahira da hausa za a yi Allah ya kai ku lahira idan akwai mala'ikan da ke magana da hausa a filin kiyama za ku sani wallahi mala'ika ya maka larabci kamar sa wasu ka tsiya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce inna fi zalika inna fi zalika waqtilafu alsinatikum sai Allah ya ce wa ku da launin nukan wani fari wani baki Eh? wani wankan tarwada ba wani wankan tarwada ana so a gyara baki ne kana nan baki kirin kana neman yarinya in ka danna kan kuɗi in an ce to abin da zai rame ne yayi baki da yawa ta ce ke ba fa baki bane billahi lazi wankan tarwada to baki ne ya danna kuɗi ake ce ba wani wankan tarwada ga mutane na Allah ya yi su kala kala wasu farare wasu bakake wasu jajaye amma duka waye halice su Allah madaukin sarki shi ya halice su to sassaɓawan launin ku Allah ya ce wannan shi ma aya ne Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan ayatin akwai ayoyi da za su samu gane girman Allah amma lil alimina ga masu ilimi malamai su ke gane sirrin da ke ciki a wata kira'a lil alamina ga mutanen duniya gaba ɗaya fari da baki mai wayo da sakarai musulmi da arne wannan du'a ya ce a gare su domin duk jahilcin ka Eh? duk dakikancin ka ka san akwai bambanci tsakanin yaren mutane ka san wani fari ne kuma ka san wani menene baki ne kuma ka ga sama kuma ka ga ne ka ga ƙasa shi yasa wata kirar aka ce lil alamina game ga mutanen duniya gaba daya wasu malami ko suka ce lil alimina saboda ayi maganar halittar sama malamai suka santa an yi maganar ilimin halittar ƙasa malamai suka san wannan an maganar ilimin harshe malamai suka san wannan an yi maganar ilimin launin dan adam malamai suka san wannan wannan ne dalilin da yasa wata kira ake karantawa lil alamina wata kira ake karantawa lil me lil alimina Allah ka gafarta mana wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwar marayu naira dubu arba'in ku ce Allahu akbar Allah ka saka masa da alkhairi wani bawan Allah ya yi da naira dubu biyu Allah ka saka masa da alkhairi wasu mata daga garin uh, rugar rugar waye rugar alkali to daga rugar alkali sun aiko da tallafi naira ɗari hudu Allah ka saka masa da alkhairi wata ta aiko da takalma kafa uku da turmin atamfa ɗaya da kuɗi naira ɗari biyar sace a ba marayu Allah ka saka masa da alkhairi wani bawan Allah ta hannun malam Hussein Adamu Zuru ya aiko da taimako naira ɗari biyar ya ce a sa a sun marayu Allah ka saka musu da alkhairi gaba daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah